يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك ونساء يومنا رانا البقر يقول إن شاء الله shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان الإمام wa ومسلم na muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a kan hadisi na tara inda malam ibu shi da babi babi na biyar babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke ɗauke da bayanin faɗin annabi kira da amincin allah tabbata a gare shi buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar akan ginshiƙai guda biyar mana yake hadisin na umar hadisi na tara a wannan littafi shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma allah ya yarda da su shi da mahaifinsa قال ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci a kan ginshiƙai guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ginshiki na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma haƙiƙa Allah Muhammad manzon Allah ne wa iqamis Salah da kuma tsaye sallah ita ce ginshiki na biyu wa ita'iz zaka da kuma bayar da zakka ginshiki na uku wal hajj da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma aikin hajji ginshiki na hudu wa sauni ramadana da kuma yin azumin watan ramadan ginshiki na biyar mana yake mun al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitabul iman a wato kitabul iman babu du'a du'a'ukum imanukum babun da ke gani cewar addu'a ku imanukum kamar da muka saba mukan wato ainihin bidiyo wannan lafazi da faɗo abinda da ya shafi lafazin ruwayar imam muslim to imam muslim ya rawaitu wannan hadisi a cikin wato ainihin littafinsa sahihu muslim daidai wa da lafazi iri ɗaya da wannan lafazin na imam bukhari babu bambanci tsakani sannan kuma ya rawaice shi da wani lafazin da ya bambanta da wannan lafazi na imamul bukhari bambancin ko shi ne akwai ruwayar da ya rawaita mai cewa buniyar islamu ala khamsatin maimakon ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala an yi Allah ginshiki na farko akan a tsayanta Allah da bauta kaga wannan ala an yi Allah ita ce madadin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai aka ce wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wal hajj kun ga sai da aka faɗi saumin ramadan ko sai aka ce hajji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce da abdullahi dan umar alhajj wa siyamu ramadan kana so ka ce da yin hajji cikin ginshiƙan musulunci sannan ka biyo da faɗar azumin watan ramadan sai ka kuskure ka ce azumin watan ramadan hajji an fahimta ala la siyamu ramadan wal hajj yace ba ina nufin in ce wato anin eh, yadda kai ka faɗa ba an gane hajji sannan azumin watan ramadan a'a yadda ka ji na faɗa siyamu ramadan alhajj ba ina nufin hajj sannan siyamu ramadan yadda ka ji na faɗa haka abin yake ce haka za sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda ka ji na faɗa ɗin nan ka karɓe shi haka ni ma haka na ji shi daga manzon Allah ina da amincin Allah tabbata a gare shi akwai wannan lafazin cikin ruwanin da imam muslim ya kawo na wannan hadisi ya kuma rawace shi da lafazin buniyar islamu ala hamsin kamar yadda yake a nan yadda makarantu a bukhari amma shi sai ce ala an yi ubadallah wa yi fara bi maduna ginshiki na farko akan a bauta wa allah shi kaɗai kuma a kafirce da duk wani abin bautar da ba shi shine dai shahadatu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa hajjul bait a can ƙarshe sai ce da ziyartar ɗakin Allah wa sauni ramadan da azumin watan ramadan sai zama duk da aka faɗi haji aka faɗi azumin watan ramadan to shine sai malamai suka ce to yaya abin yake wani gurin a gabatar da haji akan azumi wani gurin a gabatar da azumi akan haji kuma shi abdullahi dan umar an tambaye shi haji sannan azumin wata ramadan ce a azumin wata ramadan sannan haji ko to shi ne su malamai suke cewa da yiwuwar wannan caccanzawar da ake samu gabatar da wani rukuni akan wani yana komawa zuwa ga masu ruwaya su da abin da suka damu da shi sun faɗi rukunan kamar yadda manzo ya faɗa ko da sun gabatar da wani akan wani shi kuma abdullahi dan umar da yake cewa lallai shi kaza sannan kaza yake haka yadda daga manzon Allah haka abin yake an fahimta ko to sai abin da ya shafi kallar hadisin a dunkule da bayanan da malamai suka yi akan haka malam abdul muhsin al-abbas Allah ya kare shi da lafiya ya daɗa wato alin ba shi kariya ɗan baiwa ne makahon da ya fi masu ido bai gani amma hadisan manzo kamar da shi aka rona aka ji a gaban manzo mazajen nan sai bi su ɗaya bayan ɗaya in aka ce an wani sai ce shi ne wani ya rayu a lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya ji hadisai daga su wani koma an ji daga shi irin suwa na suwa ne sannan a koma a faɗo masa wani mutumin shi ma ya magana a kansa ina nan a rauma cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba da tsara sanda ya koyar da mu a jami'ar madina annasa ne yake kamo hannunsa ya zo da shi aji in an zo kofar aji ya miƙa shi in ya dafa kofar ije ya zauna akan kujerar amma in yana magana a kan wani abu don da ya kowa mana ya kowa mana tauhidi ya ɗauki ba da gaskiya da littafai ta duk ayat ke magana a kan littafai cikin alƙur'ani haka zai ɗauko daga bakar ya biri ce cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya faɗe cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya faɗe cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya faɗe ta in ya gama sai kuma ya shiga hadisi haka yake kai dai kai fata Allah ya maka mai kuma ka dai da kan ya makance da ina gani wasu suka ce ma daga cikin dalilan su ana ga abin da ya ƙara ƙarfi sanda ya rike kamar mataimaki ko jagorancin tafiyar da jami'ar madina fama da takardu bayan na karatu na ofis da yake sa idan kagarsa ido ya albarka kagarsa idan a kan hadisai alqur'ani littafai da harkar abin da ya shafi tafiyar da musulunci kuma hadisan da suka suka zauna sun zauna ayoyin qur'anin sun zauna ko da yadda ya tafi su ba su tafi ba Allah ya mana baiwa to wannan bawan Allah yake cewa hadhihi al-arkanul khamsa su waɗannan rukunai na musulunci guda biyar waradat fil hadisi murattaba hasba ahammiyatiha sun zo a cikin wannan hadisi a jere duba da ko daidai da mahimmancin da suke da shi wanda aka fara faɗa shi ya fi wanda ya biyo shi yake biye da shi wanda ya biyo shi yake biye da shi har zuwa ƙarshe ita wa budi a fiha bi shahadatain da aka fara bayani akan waɗannan ginshiƙa da gina musulunci guda biyar a kansu an fara da kalmar shahada guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ce waɗannan abubuwa guda biyu da suke ƙarƙashin ginshiƙi guda ɗaya shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne yace su ne tushen duka tushen su ne ginshiƙan sauran ginshiƙan kuma ginshiƙan wasu ma'ana da waɗannan ginshikai guda hudu sallah zakka hajji azumi ko azumi hajji su ma sun gini ne a kan ginshiƙinsu shahadatu Allah ilaha illa wa anna muhammadin rasulullah sauran kuma wasu abin da ba su ba na musulunci su ma sun tsoro a kai duk a ƙarƙashin ko a kan waɗannan guda biyu sannan sai kuma sallah bayan su waɗancan abubuwa guda biyu shahada da take ɗauke da su guda biyu wanda babu wani aiki da za a kusanci Allah da shi ya karɓa in ba a samu tabbatar su ba mai bi musu yake ita ce sallah ita ma ka kalle ta yake tana maimaituwa duk dare da yi sau biyar ɗin nan dole ne ba ranar da gari zai waye rana ta fito ta faɗi sallan nan guda biyar ba a yi ta kaga wani abu ne shi ma da yake maimaituwa yake tare da kai a koyaushe to wannan na bejiyar da mahimmancin imani da ba a so ka rasa shi daidai da kifta ɗin ina nan na ni to ita sallah a iya cewa ana samun wasu aure tsakanin wata da wata to amma maganar imanin ka ba a so daidai da sakan ka rasa shi kaga shi yafi muhimmanci mai bi masa sallah sannan sai ce ita sallar nan wato wani abu ne da yake kulla alaka tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bawa ganawa ce ake samu tsakanin bawa da mahaliccinsa duk dare da rana mai musu ita ce zakka ita kuma tana wadaba a cikin dukiyar da bawa ya mallaka an biyo da ita bayan magana akan kan kalmar shahada da kuma magana a kan sallah saboda ita kuma amfaninta mai hauhawa ne ya bayu daga kan wanda i zuwa wani duk da ka ba da zakka bayan kai da ka bayar ka samu ladan aikin da kai na bayar ita ka samu tsarkakar dukiya sannan kuma wanda ka ba ya amfana da abin da ka bashi, shi da ka amfani ne yake faruwa tsakaninka da wani bawa kuke cin moriya da gajiya kai ka mora shi ya mora kuma ga sakamakon can daga wajen ubangiji shi sa sai aka biyo bayan sallah sannan in ka kalli wato harka ta dukiya wata mahaɗi ce na rayuwar ɗan adam tsakanin ɗan adam da kuɗi ba ma sai na faɗa ba wani ya riga ni ko wani abu da alaƙa ce suke mai ƙarfin gaske kuna ka to ga wata dama da aka bashi wata hanya halattacciya da shari'a ta halatta musu ya abin da zai biya bukatar su kuma ya sake yi waɗancan ibada to sannan sai aka biyo da azumi yace shi ma ka tsaya tsaye ka kalla sai ga wani abu ne da duk shekara sai kai duk shekara sai kai duk shekara sai kai ko da dai shi amfanin sa yana taƙaita iya kai da kai ga maganar wani bane an fahimta kaga ita ta fifice shi da kai ka mora wani ya mora ko nan kuma an kai azumi kanka kaiwa an fahimta ko al'ike shi sa sai aka biyo bayan ta duka ya ta kalli kuma shi hajji da aka dora mana shi kuma dama ba a tilasta maka shi ba a tsawon rayuwa har ka zo ka koma zuwa ga Allah sai sau ɗaya a shekarunka gaba ɗaya na duniya in ka shi ma sai da hali liman a ilayhi sabila guda nawa ne suka zo suka tafi basu yi ba an fahimta ko saboda haka to sai zaman to shi sai aka kai shi ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallama ya buɗe hadisi da cewa buniyar islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa biyar sai malamai suke cewa wannan kamantawa ce ta abin da yake da ma'ana da abin da ake iya gani kuru-kuru in ka ji magana gini a ana magana gini abin da mutum zai kawo ga daka nan ga su siminti nan sai ya shi ko in kuma da ne a ce eh, ga filo jirkoki nan ko ga kwababbiyar ƙasa nan da waye da sauransu to Ita a nan annabi ya mana bayani da an gina musulunci saboda ya ɗauko mu da muke da shi akan abin da ake iya ginawa ƙuruƙu gini dai ba za ka ce baka san gini ba ba mutumin da ya taso bai san gini ba sai an gina ake shiga a zauna to wannan abin da ya ɗansu iginu ya tabbata a zuciyarka ka san shi garai to bari a ɗauke shi a kwatanta maka abin da ake so ka fahimta da ma'ana da hankali da tunani sai ya baka dama a karatu wancan kyakkyawan fahimta irin yadda kai wannan cikakkiyar fahimta za ka ce an gina musulunci akan abubuwa biyar aka kamata maka abin da yake ake gani kuru-kuru da wanda ake so ka fahimta ka gane a ma'ana cewar shi ma musuluncin nan kamar yadda ka san gini haka shi ma yake kamar yadda gini na kuru-kuru na fili baya yiwuwa ya tabbata sai an samu wato ginshiki durkoki da za su kafu su rike shi ko ka ce filoli ko da za su zai tabbata a kansu to haka shi ba musulunci yana da abubuwan da su ne filolinsa ginshiƙansa tushensa su ne waɗannan abubuwa guda biyar da manzo da sa sai suke cewa in ji malaman musulunci cewa wannan abin da manzo ya yi na kwatanta mana ginshiƙan musulunci nan guda biyar da gini ya yi haka don ya nuna mana girman al'amarinsu da mahimmancinsu cewar tabbatar su shine tabbatar musulunci rushe su rushe musulunci sannan bayan haka da mazo ce ginshiki na farko shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai malamai suka ce waɗannan su biyun nan da suke ƙarƙashin ginshiki ɗaya su ne tushen dukkan wani abu da za a yi wa Allah a musulunci da sunan musulunci da ake buƙatar ya karɓa su ne tushen sauran tushen da aka faɗa su ne ginshikin sauran ginshikan, shi sa aka gabatar da su sauran duk abu da za a yi na ayyuka a musulunci ba zai sami gindin zama ba da karɓuwa sai waɗannan sun tabbata imaninka da Allah sai shi kaɗai cancanta abotawa ya da cewar bota Allah za a gudanar da ita daidai da kwarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne zai baka damar kai wani aiki na musulunci zama karɓar idan wannan kalmomi guda biyu ko kuma wannan shaidawa guda biyu da suke dunkule cikin jeri guda ba su samu ba to duk sauran abin da za ka gina ba zai samu jin ba shi yasa zaka tar duk irin kirkin wanda yake arni bai karɓi kalmar shahada yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ba in ya fi kowa kirki da ƙariyin makarantar marayu ya ƙaru wato ainihin samar da masallatai ya hanyoyi ya samar da rijiyoyi ya yi duk abin da zai yi ribarsa da su iskar da ya shaƙa a nan duniya abincin da ya ci a nan duniya motar da ya shiga a nan duniya irin gidan da ya gina ya zama a nan duniya amma a lahira fankan fayo shi da wanda bai su ba duk daya me ya jawo ba kalmar shahada malam hafiz ibn hajar allah ya kansa da rahama cikin fatin zubari yake cewa idan da za a ce to ga shi an yi magana a kan abubuwan da musulunci ya a kansu, a wannan hadisin amma ba an bato batun imani da annabawa ba ba a faɗo imani da mala'iku ba tare cewar mun karanta daga manzo i bayani kan menene imani da mala'ika jibril ikan da yake sai ce ne an tumina billahi wa mala'ikati ko وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره to anan ana maganar imani cewa sai ya tabbata da abin za ka yi na sauran musulunci sallah zakka azumi hajji su samu gindin zama su karɓo su haɗu tare da shi zama sauran ragowar da shi ɗaya da suka haɗu suka ba da biyar to ya ba a faɗo waɗannan abubuwan ba shi ne malamai suka ce amsa ita ce da ake nufi da ita wannan kalma ta shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a ƙarƙashin ba da gaskiyarka da manzon Allah yana nuna duk abin da ya zo da shi za ka karɓa kuma shi zo da magana imani da mala'iku shi zo da magana imani da littattafai ranar lahira kaddara ko su suka ce sai shiga ƙarƙashin wannan bayan ba sai komai ko da lokaci a sai maka wato ana ta ka ba wani lokaci da ruwa ruwa da sai a yi an gane ko ta ce tun da an riga ayi bayanin an san haka shi sa ma ba a taɓa wannan ba saboda haka wannan kalmar shahada guda biyu sun kunshi har waɗannan abubuwa saboda haka wanda da cikin malamai da ake cewa a isma'ili yake cewa in eh, wani salo ne musulunci ya ba a nan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba a wannan hadisi na taƙaice bayanai a faɗo wani abu jigo shi ba sai an faɗo maka sauran abubuwan da suke ƙarƙashin sa ba yace irin wannan yana nan da yawa a cikin musulunci kamar mutumin da zai ce na karanta godiya yace ana faɗa haka a na karanta godiya abin da yake nufi na karanta sura alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم هزوا ولا الضالين ana kiranta suratul hamd sura godiya sai ce na karanta godiya ai ba na cewa kawai ya ce alhamdu eh shuru ba kawai an fahimta a ya karanta daga farko zuwa ƙarshe ana irin wannan to haka an ambaci waɗannan wato shi kai na imani ne gaba ɗaya a dunkula cikin wannan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai aka faɗo jigo in kai da Allah kai da manzo sauran da sun shigo ciki kuma irin wannan salon aka kwaikwaya amma sauran karatuka ake sayan abin da ake cewa evirbration ko ake ta wannan in ka tafi likita da irin nasu in ka tafi wato masu masu da irin nasu ko ake ta koya ake ta yi a ce pro a san gana ta wani profesa ba a ce doc ba san gana ta maka dokta ba ko haka duk da sauransu to haka suke cewa haka ake cewa idan ka ce wato na ba na shaida da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kana nufin duk abin da ya ambata izo da shi ka karba ka yarda to banda wannan malamai suke cewa to an gama bayani ko an bazo ne shigan addinin musulunci amma ba a ratso da jihadi ba tare cewa jihadin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisai ya ce kololuwar musulunci rufin kwanan musulunci ya kuma ambace shi da cewar mafi wato mafi ficin aiki aka ce wani aiki ya fice ka shaida babu abota da gaskiya sai Allah ko ka bada gaskiya da Allah aka ce sai mai ce yaki ko kuma yayya ga iyaye kyautata iyaye aka ce sai mai ce yaki to ga shi faɗi yaƙi yana daga cikin mafificin ayyuka ya kuma faɗi rufin musulunci ne ya ba a sako shi cikin yin ba suka ce i eh, abin da ya sa ba a sako shi cikin yin ba abubuwa biyu ne na farko suka ce shi ibada ce ta farillar da wasu za su iya ɗaukewa wasu idan aka zo fita ya ce wasu suka fita sun ɗauke wasu ruwan da ba su je ba amma ba wani wanda za a zuwa ce ya ɗauke maka kalmar shahada ba wani wanda za a ce to kai huta tunda mun ga ka girma babanmu mu yanzu za mu riƙe maka sallah mu in je zai iya su azumi haka hajji zakka ibada ce ta tilasta ne ko wani zai wakilce ka aka ce shi sai ya yi ta farilla ya yi maka na ka kasa yi amma ne kai ikewa ba kansa ba an fahimta ko saboda haka to ita ibada ce da wani zai iya ɗauke wani na magana eh suka yi ba sai kai komai a kai to amma sauran waɗanda aka ambato ba haka ba shi sa aka zama su ambace su shi ba a sako shi a ciki abu na biyu malamai suka ce har wa yau su waɗannan abubuwan masu ɗorewa ne har duniya ta ƙare da imani da sallah da hajji da zakka da azumi duka har duniya ta ƙare ana yin su amma yaƙi ina da lokacin da yake dakata yanzu rabon da musulmi su fita yake tsakanin ana da musulmi shekara na an fahimta na farko kenan sannan kuma a nan ƙarshen ma duniyar za a kai ga wannan malamai suke cewa daga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ko kuma saukar da bawansa annabi Isa alaihi salam tunda an dade da aiko shi tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin abubuwan da ke karkashin ba da gaskiya da abin da manzo zo da shi ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da annabi Isa ina mai bin dokoki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani ina daga cikin alamomin tashin alkiyama malamai suka ce lokacin da Allah ya fa annabi Isa ya dawo to a daidai wannan lokacin za a tsinci kai a yanayin da babu wani abin da ake bauta ana da shi sai musulunci don bayan zuwan sa adalci zai tabbata zai rusa duk wani abin da ya shafi kiristanci kuma kamar kamancin ya da wato kuros kuros kau da abin da ya shafi abin aladai da makamantan adalci tsantsagwaro zama musulunci ake tsantsa malamai suka ce to a wannan lokacin wa za ka yaƙa ba ma magana yaki amma ba za a ce ba sallah a lokacin ba za a ce ba a je ba zakka ba hajji ballatana kalmar shahada da ita ita ce babba gaba da saboda da shi sa sai ba a sako maganar jihadiya shi sa cikin ruwayoyin wannan hadisa akwai wanda yake cewa da abdullahi dan umar ya abdullahi dan umar ya batun yaƙi fa yace yaƙi na da kyau amma baya cikin ginshiƙan addinin musulunci an fahimci ba ku sai abin da wannan hadisi yake korwa malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu muhimmancin ginshiƙan addinin musulunci guda biyar da aka gina addinin musulunci a kansu sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu kamanta abubuwan da suke da ma'ana don tabbatar da su a tunani da kwakwalen bayi da abin da yake wato ai ake iya gani a fili karara a kamanta wa mutum abin da ake buƙatar a fahimta da tunani da abin da yake gani kuruku an fahimta ko dole na tabbatar da ina ta sa a gane abu sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu duk sanda za a yi wani abu musulmi duk sanda ya tankari wani abu ke mafi mahimmanci su fara gabatarwa sannan wanda ke biye da shi gurin mahimmanci ba a dauki abin da bai zama muhimmi ba a kuma bar wanda yake muhimmi irin yadda yanzu rayuwar al'ummar musulmi ta koma sakamakon nasu da irin wannan koyarwa ka ga mutum da satellite da talabijin gidansa an sa tayin an kaza an kaza amma ana rigima da shi akan kudin makarantar ɗansa ko kuma da wannan zai gina rayuwar ɗan ita ce abin da aikin da aka ɗora masa na tarbiyya kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati annabi ya faɗa sai an tike shi an tambaye shi kan kiwon ƴaƴansa kama ya sai satellite ya samu da talabijin an samar da abin nan an zo ma yanzu ma magana ma wai a filasta a gida ba a shi ma shi ma ginin liƙa masa tayar ake yi shi yi wannan amma an koro ɗansu daga makaranta kaga ya yi mafi muhimmanci akan ko a zo ana ta matsala da shi akan abin da ya shafi tsayuwa akan al'amuran da ya shafi abincin gidansa abincin gidansa amma an zo an ko yawa kowa amma ana rigima ta abinci ko saboda wata za a fita kunya ta mutanen gari nan kuma gida ba su ba ba kowa ya sani ba su yan cikin gidan su suka sa abin da suke ji to wannan rashin fahimtar rayuwa ce rashin fahimta addini ke sa kaga wani abin da bai zama farilla ba an kikime shi ana ta na farilla kuma an jingina yanzu irin yadda aka ɗauki harkar sauka da bikinta a yi gangani a yi mata ɗinki a yi mata yanke-yanke a yi kaza kuma ka zo wanda ta kai saukar ka rika ƙwaya goma daga ciki a samu haddace sura mai kyau ya ta ido guda sai kai da gaske ko an bar abin da ya fi muhimmanci saboda manzo sallallahu alaihi wasallam sallai yana irin ne sahabbai irin ne nan da malaika jibril ya masa rike musu aya nawa aka fara saukar masa biyar wanda ya fi kowa rike abu kuma ce aka da shi ma sanu ƙuri'uka falatansa za mu sanar da kai ba mantuwa ba za ka manta abin da aka faru ko la harrik bihi lisanaka lita'jala bi inda alaina jam'ahu karanta shi da tattara maka shi a kwakwalo kai zauna zami ma haka da amma ka fara mata aya biyar ya kai da baka kai shi ba ko haka su ma sahabban suka ce ina koya mana yi mana da yawa ya koya mana aya goma mu je mu ta dandakawa mu ta dandakawa sai mun iya karanta bakin mun fahimci ma'anar mun yi aiki da ita sai mu da ƙara mana goma ka haɗa wannan karatun da karatun zuku har ma an wasu ba su samu saukar ba su shigo ciki wata uku saura saukar su biya kuɗin saukar za a sauka da su ana sa ta sauke to wani hadisi na ko da mu fara da abin da yake mafi muhimmanci sai mu goya da mai muhimmanci bisa aka fara da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatu wa ita'iz haka har zuwa ƙarshe wannan hadisi ya tabbatar mana lalle mu sani cewa a cikin wannan ginshiƙai guda biyar ba sama da ginshiƙin farko sauran ma a kansu suka dogara shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu gabatar da sallah fiye da dukkan sauran ayyukan musulunci ita ce sama shi sa annabi ya kira ta da imadu din ginshikin addini da kuma ce ta ce farkon abin da za a fara bincika na ayyukan bawa ranar alkiyama in ta kyau saura abubuwa sun kyau in ta ɓaci saura sun ɓaci to wannan shi ne abubuwan da malamai suka rero a taƙaice suka faɗa game da wannan hadisi kuma nan za mu tsaya insha Allah abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cika da kuskure ko da harshe Allah ya yi Wanda eh, da an kawai zami ko muna tambayi kwan. Allah cikin ƙaramin aikin da baya ɓata sallah mai ya ya goni na tsaka da sallah ya wato ƙalle maɓallinsa mai da yana wato alinsa ƙale ko kuma ya ga da wuya rigarsa na buɗe ya mayar sa maɓalli ko kuma ya ga yana sallah ya nannaɗa hannun rigarsa yace shin wannan yana daga cikin abin da in mutum ya yi sallarsa ba ta ɓaci ba haramun aikin da ba ta sallah ko ko ya abin eh waɗannan idan wani dalilin da zai sa ka yi haka ya taso gare ka kai ba za ta ba sa ba ta sallah misali za ka tara an shigo cikin masallaci da maballan ka yana balle tun raka a farko ka zuwa to gumi na zirarawa ko to kuma kana so a ƙara sallar nan da kai a cikin nutsuwa sai ka ɗan wato ka kuma ɓallon ka ya ɓalle sai iska take ɗan ratsawa ta nan wannan ba za a ce kayi aikin da ya ɓata ma sallah ba ko kayi abin da bai kamata saboda haka babu laifi a shari'ance don mutum ya da maballe riga sakamakon zafi ya zafi ko ko misali ya naɗa hannun riga sakamakon dalilin da ya sa in ba na ɗaya yi ba misali hannun rigar maɓallin ya cire in ya yi sujada, a wajen ya ɗago ɗan uwan kusa da shi da suka yi sujada a sallah mai ana wani lokaci hannunsa yana danne masa hannun riga in zai ɗago zai ji wato ya tuncika ko na makamanci sai nan na fi ko wanda dalilin da yake kama da to nan ba zai zama illa ko misali ne babban riga a shi ma hannun riga ake so sai ka naɗa ka ɗora a faɗa ko da ka ɗora a faɗa don gudun kada in ka bar ta a baje na kusa da kai kafarsa ta ne kai ka tashi shi kuma ka ɗaga shi da kafarsa ko sai ka nan naɗe wannan ba zai zama matsala ba babu laifi a shirya ake zama ya illata sallah mutum ko ya cutar ba idan zama dai da dalilin da zai sa kai hakan ba ya zama ko kane ne dan ra'ayi kawai ga dama ka ka balle ga dama ka ki wa? to sannan yake cewa menene mafita game da mutumin da ya tsufa baya iya tashi yayi sallah kuma addini ko kuma addini ya zo cewa dole ne sallah ko ana fagen yaki ga mutumin da baya iya tashi ya yi sallah in tashin ne baya iya yi a tsaye annabi ya koda cewar a yi a zaune idan ta gagara a zaune a yi ana a kwance a kan ɓarya daga cikin ɓaryoyin jiki saboda haka ba matsala ce in ya gagara yi a tsaye ya yi a zaune ko ya yi a kwance in ta kama da nunin da zai yi ko sai dai da ka ya ga yana ya yi sujjada ga yana ya yi ruku'u ga yana ya daga ya ga yana karatu haka sallata ta yi in ku a'a ya kai da cewar ba magana tsayuwar ba ce koyi a zaune koyi a kwance bai hankalta abin da yake ciki in wannan ne su dama shari'a tana ɗora ibada ko kuma nauyin yin aiki ga wanda yake iya hankalta abubuwa wani za ka masa mu'amala mu'amalan mahaukaci wanda ya rasa hankali manzo yake cewa an ɗauki alƙalma da kan mutane uku yaro sai ya balaga tamkar mahaukaci yake a wajen ibada bai zama dole ba sannan manzo ce mai bacci sai ya farka mahaukaci sai ya warke an fahimta to da shi ma da da hankalinsa amma girma ya yi girma yanzu ya rasa tunaninsa da hankalinsa in yi abu baya tuna ya yi. bai yi ba baya tuna bai yi ba ina tsakiyar gidansa ma ce a tashi a tafi gida ta sai na magana wata sallah isma maka yaji a tsakiyar gidan ce a tashi a tafi sai an fita an ji an zago cikin unguwa an dawo ce to ko kofa haka ka je ka zauna gidan mutane kuma gidan da yake sai za ka furta kara da shi shi da eh gidan da yake ka ga wannan tunani ya to wannan ba wani abu dama ibada an tsura musu idan da hankali idan babu ba mu kan abin da ila da Allah ya karba sai ci gaba da bashi sakamakon larurar da ya sako masa ko kuma yanayin da ya sa shi a cikin wannan ke da tambaya ta gaba kuma yake cewa dan Allah idan ana idan mutum yana cikin gida kuma gashi ana ruwa na sama zai iya yin jam'in taqdim da matarsa kamar ya haɗe magarba da isha kamar da ake a masallaci to yana za ku hukun haɗe ka kai ne ta ai ana maganar maimakon ka fita ka tafi masallaci cikin tafi don yin sallar isha ka tafi wani gurin ka zami ka taka wani gurin ya fallakan maka ta tunanin kwata ce ko ko ruwan ne kawai kana zakar inda za ka taka to saboda a tafiyar maka da wannan damuwa da jin ba daɗin da wannan ƙunci za ka fito tun magarba kai magarba kai in har ka tafi ba sai ka dawo amma kana cikin gidanka yana za ka kai an gane ko wani tabbaɗi ko kuma wani ruwan sama kake ɗora a cikin gidanka sau da ku sallar ku ta magarba yanzu in an jima ruwa ya ruwa ba a samu dama za a fita isha kuma dama an ɗauke muku wani sai isha in ku amma kowace a yi ta a lokacin in wani dalili ya sa za ku haɗa ya tabbata a sunna wani lokaci manzo ba ma ruwan sama ba hadari ba iska ba komai ƙaranci ba koyaushe ba yakan haɗa wa sahabbai magarba da isha ko ya haɗa musu azaba da la'asar wannan ya faru to kana kana da wato iyalinka da kana shayarwa jariri sabon haihuwa ita baccinsa da rana ya ishe shi magarba tana yi ya farka ya rika kuka har a isha a yi jijjiga a yi waye iki bacci kuma ce shi ta ga haske ko ba kula ba kula ko kula to me irin wannan matar sun ce to ba zai bai bar mace magarba ta daɗi haka isha'i sai aka dace yau ana daidai magarbar bai riga ya farka kuma ta san kuma da ya farka yake sai ce magarbar ta sai isha'i ta lafiya ba ya ta kukan su daga nan har sha uku ba ma karfe ɗaya ba kan gane ko wani abu ne ya bujuro to irin wannan in wani dalili ya sa ce da zai baka damar yin haka za a iya amma dai ba a zama ko da yaushe ba ko kullum eh. wannan kuma yake cewa mutumin da ya riski liman ya zo ta hiyar ƙarshe shi kuma ya zo ya shiga sallah ka dai bai samu kowace raka daga cikin rako'in ba ko ta hiya ya samu sai zaman to shi wannan limami nasa ya yi ruwa a sallah ana bin sa ba a ji misali in ya ce assalamu alaikum ina cewa to yanzu duk wanda yake mamu na ba shi damar yi ciko na sallan ko to idan ka tashi kai da baka samu komai na rakawoyin nan ba ita za ka yi wannan su da gyaran sallah ko ba za ka yi ba alabi suka ce baka samu komai ba na rakawoyin sa biyayya ga manzon da yake ku ne ka samu a yi da kai isa ka aka yi wannan zaman tafiya da kai amma kai baka cikin da ka samu ko ɗaya daga cikin rafo'in su ko da ba magana kai ba aji to ya kabari da shi kuma sai kan isallama yake yin ta an fahimta shi za ka ce to kai neman kai kai mantuwar ka ne ko da ma ya ko na samu ka bar shi ya kabalinsa bai ce assalamu alaikum ka ce ni ko zan tafi ciko ko zan faru tawa Ka ci to nan ka shiga da baibayi ba da ka iya za a yi da ka. in ka tashi za ka yi kuɗin biyayya da liman ta jawo maka ko da bai riga yi sallamar da yake ba da damar a yi ciko ba ko a je a yi wacce za a yi an fahimta ko to haka wanda ya samu kuma raka'a daya to shi wannan da kabali da ba'adi idan liman ta same shi duk sai ya yi idan kabali ce liman yayi kafin ya sake shi a yi shi idan ba a dace liman in sallama kafin ya ba'adin ya tashi shi ya tuko in ya gama shi ma ya yi ba'adin ta tabbata ba'adin kamar da ta liman ba a dace an fahimta ko ka gane wannan me yake cewa rabe-raben dare shi ne ba a yi dare rabe-raben dare yake so ya to ana raba dare gida uku farkonsa daga nan da sanda rana ta fari ƙarshensa daga inda alfijir na biyu yake to lokacin asuba ya shiga wannan shine farkon da ƙarshen to awoyin da suke tsakanin faduwar rana Garba ta shiga da wanda inda wato ani alfijir na biyu ya keto su ake kalla a kirga sai ga awa na wace ta ce uku ko ɗayan kashi ɗaya cikin ukun nan na farko shine farkon dare kashi na biyu cikin wannan awoyin da aka lissafa shine tsakiyar dare awoyin tsakiyar dare wannan kuma kashi na uku su ne awoyin ƙarshen dare an fahimta ko akan ce farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare an fahimta to ake cewa yaushe ake yin kiyamun laila a cikin waɗannan lokutan na dare da ake da su guda uku manzo ya yi kiyamun laila a farkon dare ya yi a tsakiyar dare ya yi a ƙarshen dare amma kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya mai da yin kiyamun lailinsa a ƙarshen dare awoyin kashi uku na ƙarshe saboda lokacin ne ubangiji kan sauka saman da ta fi kusa da bayi ina cewa ina mai roƙo na bukata amsa masa ina mai neman gafara ta in gafarta masa sai zaman tutu a wannan lokacin manzo ya maida ya mallailin su a wannan lokacin shine yafi akan sauran farkon dare da tsakiyar kai ya shiga kun karfe saboda haka idan yanzu misali karfe nawa ake magarba mu ce saura kwata ko ko mu dauka ma bakwai mu ce bakwai asuba mu ce biyar sai ka eh awa goma ko to sai ka sai ka kasa awa goma uku kamar ka dauka daga bakwai takwas tara goma sai ka ce misali da minti da ashirin ba. eh da ashirin waccan awa ɗayan ai za a kasa ta uku ta ga goma da ashirin ko sai ka ce sha ɗaya da ashirin sha biyu da ashirin ɗaya da ashirin tsakiyar ta ƙare ko sai kuma daga nan biyu da ashirin uku da ashirin hudu da ashirin an zo ƙarshen dare ƙauran ƙarshe daga nan da dai har asuba ce kana cikin ƙarshen dare an fahimta su za ka an fi so a yi awoyin ƙarshen na uku na ƙarshe shi ne walaikun su eh. Thank you. ba fili to bari a gyara masa mamansa ba wanda ya san ya kasa fatiha ke ko shi da ya kasa shi ya san ya kasa wannan fanka gama tsoron kusan ce mai akwai abin da malamai suke cewa wato Eh, abinda ake ce masa muqaddarat kaddara kaza ya faru da kaza zai faru malamai suke cewa ka jira shi ya faru ka zo za ka samu amsa a ce in ne ya ɗauko mushe sai kawai ya kubce daga saman daga hannu daga eh, wato kafa tsuntsun nan ga tukwane guda biyar ana da kuwa sai kawai wato mutan nan ya kukkufce sai ya fada a cikin ɗaya daga shi, ba a san a ya fada ba an gane ko malamai tana fara wani cika gaba na a ina haka to a ina kamar ya aka yi haka ta ba? shi ne ke ga muku shi ne zai ce ya kasa fatiha ne bayan ya idan zai ga musu haka su da suke ban za su san ya kasa fatiha kuma ya tsaya gwargwaron ya a yi fata an fahimta ai idan ya jawo wani sai dai ce ka fatiha na fasa ko amma ne ba damar su sallar su daidai ko amma in ya jawo shi kamar da ke faɗa ɗauka cewar alaunar ta kare ne sau da ko shi sai ya rufe suka ci gaba ya za ka ce sallar su ba ce ba in kuma rashin lafiya ta sa koyi wato komai na sai da to ai ka gama yarwa na masu da ko ke ciki ya faɗi kuma kamanta amma da ce ko ka kasa komai ne to irin wannan sai dai ka ce musu fatiha na kasa to shi ne sai su banci cewa fatiha kasa sai su kauce su kuma su amma ba ka ba ko ka dawo wani kasaka haka iya dawo wani ka ko ka musu bayanin ka kasa fatiha baka tafi dama aka a sallah ba fata ai babu wannan raka in sun yi in farko da suka yi da fata lafiya ne wannan da ba fata ita ce za a samu ko da sun sallama yake fata na kaza su za ta shi ko shi da ilimi ne da sai shi ne nake ga maka kuma ta su ce musu ban iya ba ta ba shi ne ha a je wai kasawar ba sai da zai iya ba shi larura ce ta sa ba zai iya ba zai bayani zai bayani saboda wanda suke ran sallar su shi ne abin da su wannan mai tambayar ina magana cewa akwai dalilin da ya tabbatar da cewa mamu da ke bin liman yana faɗa sami Allahu liman hamidan eh ya tabbata cewar faɗar sami Allahu liman hamdahu zikirin dagowa da rabu faɗar rabbana wa lakal hamdu zikirin bayan an tabbata a tsaye da neman da mamu da mai sallar shi kadai an fahimta duk wani asar da kuma su salatin nabi ya yi bayani filla filla a na malam muhammad nasir bin al-albani sannan kuma yake cewa mutum zai iya yin sallar ashar eh, mutum ne zai yi sallar ashar shin kowace raka'a biyu da zai yi bayan ya yi sallama zai shigo ta biyu sai ya musu addu'ar buɗe sallah an fahimta ko in yi ta raka'a farko ya wadatar an fahimta ko to idan ka kalli yanayin ita salatin lai da manzo ce lai ne masna masna sallar dare ana yin ta biyu biyu biyu ga wanda ya ɗauki ruwayar biyu biyu ko kuma ruwayar hudu hudu uku ka ɗauka shi ma ya tabbata misali to dai duk da ka ɗauka daga cikin sanar sanar da manzo'i sai aka kira ta salatin layl sallar dare ma'ana daga raka'a farko zuwa ta karshe suke amsa sunan sallar daren ko in ka ɗauka cewa raka'a farko ita ce farkon sallar daren ka waɗanda za su biyo suna goyuwa a kan ta babu buƙatar a ce ko ta raka'a biyu sai ko mata addu'ar buɗe shi karatun sallah in kai a ta farko ya wadata in kuma ka ɗauki to a yanka ce assalamu alaikum ka gama wani adadi za ka shigo wani adadi wannan kabbar da za ka yi a rako'i biyu kabbara harama fara wannan rako'i biyu sallama ka ta raba maka wancan da nan da za a gaya maka ce kai daga biyun nan ma na tsaya ba mai cewa da kai dani an fahimta ka kalli wannan kai ittiharin ce to tunda kowace sallama tana rarrabe kuma kowace biyanta da kabbara haramarta

yake magana cewar batun cewar idan ka zauna a masallaci ka ci gaba da ambatan Allah har lokacin da rana ta fito ka ɗaga kai raka'a biyu ga irin sakamako da larin za ka samu gwagwaba za ka kaza yake to idan kai wannan zaman sai da daidai lokacin da ya kamata ka tashi kai nafilar raka'a biyu sai alulaka ta tawarwar in ka tashi ka je ka yi alulaka ka dawo ka zo kai za ka samu abin da ake samu za ka samu an fahimta ita to kuma idan ya zama to kai zaman da kai din ba a cikin masallacin kai ba ko sallar da kai ma a inda kai daban sai kuma ka taho wani masallacin ka zo daidai irin wannan lokacin da ake samu wannan ladan sai kai ma ranar ta fito sai ka shiga masallacin kai yaya to aka baka samu wannan zaman da ake yi a jira ka ko ma'ana ah, kai aina kai sallah ka makara ka yi sallah a wani masallaci ka je inda ka saba zama a masallaci ko za makara ko baka makara ba ka ci gaba da wannan zaman da aka ce ka jira za ka samu insha Allah su ba ba sallar ƙarshen dare ba ai annabi ce inda asuba ba ta riga ta shiga ba kana cikin ƙarshen dare asuba tana shiga ne kiran sallah na biyu shi dare ya ƙare amma dai ka faɗo a ciki za ka iya samun raka ɗaya ma kai to ka yi irin sallar daren da ka samu kai sai dai kai na raka ɗaya za ka yi za a yi da kai in dai kabali ce ne in aka yi da sallah ta ta riga ta yi ka ta zuwa cikin tsakiyar sallah ka saboda biyayyarka da lura kai ka samu a biyu da shi za ka ci ko biyu amma bai sake ka kai cikon biyan ka ba sai da yin kabalin da take kan sai sallama sannan ya baka damar ka tashi ka ci don kuma je karshen ba za ka ci ko ai yayi kabalin bari ne kabalin guda da za ka kai kabalin bayan kayi yi ka fahimta za ka yi tare da shi ba a dace aka ce to in yace assalamu alaikum ka miƙe za ka ciko sai ka fi ba a ka bar shi ba a ka kai kai cikon in ka je ƙarshe sai kai ba a ka saboda kai ma tabbata ba a ji kamar tasa ba a dace sai da ya sallama ta ma sai ka bari sai ka sallama sai an fahimta na'am farkon sallar duha tana fara daga inda rana ta daga babu wani jajijaji a cikin amma inda da wannan jajijajen lokaci suke farkon fitowa bai halatta ya sallah amma in ta yi garin ba wannan jajijajen to lokacin yayi kai kuma za ka iya sanin awa na karfe lokaci a lokaci in aka baka awa za a baka kuskure saboda fitowar daga lokaci zuwa lokaci sauyawa yawa subhanakallahumma na bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu